shekara bakwai wanda ya daidai da takwas ga watan biyar shekara ta 2026 kamar yadda muka faro sun saba duwa a wannan farfajiyar makaranta ta alfaru islamic academy da ke nan unguwar dosa cikin garin kaduna tarayyar najeriya domin ci gaba da darasinmu a cikin wannan littafi mai albarka tafsirin suratul fatiha mun yi ya kokari ya zamto ran lahadi mun yi karatu amma wa mata sha'una ila ne sha Allah rabbul alamin ina gaba mu shigo garin nan ba kusan sai da magariba muna jihar Kano sai mahaifiyar ɗaya daga cikin malaman mu ta rasu kuma a Kano din so bayan da muka iya dole muka tsaya muka yi jana'iza amin wannan shine darasin mu na diko a shafi na 36 za mu tashi a gaba ta ƙarshe da malayar matake da ar-rahmanir rahim imana aya ta biyu da muke ciki ta suratul fatiha ar-rahmanir rahim mai rahama mun faɗi ma'anan arrahman mai gamammiyar rahaman da yake yi har ga waɗanda ba musulmi ba arrahim mai keɓantacciyar tausayi da rahama da jin kai ga muminai su kaɗai kuma a ranar alkiyama shine bambancin arrahman da arrahim muna ta sake maimaitawa saboda ya zauna kwakwalanmu to sai yi musu fashin baki ya ce ar-rahman ai da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira kansa da suna ar-rahman abinda yake nufi zo rahmatul wasi'a shi ne wanda yake ma'abocin yalwatacciyar rahama li jami'i khalqihi wanda ya tanaje ta ga dukkan halittunsa kun gani abinda muke nufi Shi ne ma'abocin rahama mai yalwa wanda ya zaɓe ta ga ya samar da ita ga dukkan halittunsa warrahim idan aka ce arrahim kuma zu rahmatin shi shine ma'abocin rahama keɓantacciya ya tasu biha ibadahul mu'minin wanda yake keɓance bayansa muminai da wannan rahaman su su kaɗai a ranar alkiyama saboda a duniya ai da musulmi da wanda ba shi ba duk suna amfana da abin da Allah ya samar na jin daɗin rayuwa kamar ruwan sama idan zai sauka bai zuwa gidan liman kaɗai yake zuwa gidan fasto ko kamar iskan da muke shaƙa ba ta zuwa gidan musulmi shi kaɗai take zuwa gidan mai zagin Allah ce yana da ɗako yana da mata to shi ne ar-rahman ar-rahim kuma tungaren alkiyama za a bambance don Allah ta'ala zai ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun kowa za a bambance zare daga haba shi yasa za ku ga Allah subhanahu wata'ala in ya tashi yakan nuna ma asalin wato dacewa komai nashi da abin da yake zartaswa misali ku dauki karshen uh, suratul qamar Allah ta'ala ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar lalle masu jin tsoron Allah suna cikin lambuna na ni'ima wa nahar da koramu wanda ke gudana karkashin fi maka'adi sidikin a wurin zama na gaskiya inda malikin muktadir a wurin sarki mai cikakken iko a nan sura ta ƙari wane ne shi ya za a yi mutum daga duniya mu fahimce shi shi ake nufi sai Allah ce ar-rahman shi ne Allah mai rahama wanda kaga ya nuna cewan wanda ya gaskata wane ne wancan mai iko ɗin mai yalwar rahaman da yake da shi Allah ka sa muna da rabo to sai malamai suka ce ƙwalallahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yu'azibu man yasha Allah shi ke yin azaba ga wanda ya ga dama Allah ka tsare mu daga azaba wa yarhamu man yasha'u kuma yana yin rahama ga wanda ya ga dama Allah ka sa mu ne wanda za ka yi marhama wa ilaihi tuklabun kuma gare shi tuklabun ake juyar da ku ai bi ma'ana turja'un ake mai da ku ake mai da ku ashe ka ga mutuwa ba ta da daɗi ya nuna yadda Allah ce ana mai da ku ya nuna ba mai so ya tafi da sarran shi shine hadisin na na isha radiyallahu anha take cewa kulluna yakrahu al-maut kowane mutum a cikin mu yana jin tsoron mutuwa baya santa da so samu ne dan adam ba zai so ya mutu ba to amma mumini in ya dace sai rinka jin ya me yasa ma bai mutu tun a baya ba saboda abinda mumini ke taraswa tun daga kabari hadisi ya tabbata cewa duk mumin da ya samu aljanna hadisin albara bin azib radiyallahu anhu yakan rinka cewa rabbi aqimi sa'a ya Allah ta shi kiyama yanzu mana kar a jira sai ta dade Allah ka samu ne to wannan suratul ankabut aya ta 21 wa qala subhanahu haka Allah wanda yake tsarki ya tabbata a gare shi yace wa kana bil mu'minina rahima kuma Allah subhanahu wataala kana ya kasance tun ba yau ba bil mu'minin dangane da al'amarin mu'minai alakar shi da su rahiman mai tausayi ne da jin kai ashe kaga tuntuni Allah yana yi kuma zai ci gaba da yi kuma Allah da mu ma zai mana Allah ka samu dace maliki yawmiddin aya ta uku shine faɗin Allah subhanahu wataala da ce maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako ai bai ma'ana a ranar alkiyama ba wanda ke iya motsi ko ya samu wani abu in ba Allah ba Allah ke juyar da kowa zuwa ga abin da ya so to sai ce malamai suka ce munasabatul aya lima qablaha alaka na wannan ayan maliki yawmiddin da wanda ta zo kafin ita wato ar rahim menene alakan da ke tsakanin su suka ce lamma wasafa Allah nafsuhu bir rahma a yayin da Allah subhanahu wata'ala ayan da ta shuɗe muka ji ya siffanta kansa da rahama وكان هذا قد يعد قد يعدي بالعبد إلى غفلة الرجاء عليه kuma ce wanda Allah ya shi ne ar-Rahman mai rahama mai yalwar rahama cikakkiya to wa uh, wa hada wannan fadin cewa shi ar-Rahman ne mai jin kai ne da tausayi kad yu'addi bil abdi ila ila al-ghafara yana ila ghaflatin yana iya komar da mutum kuma ya zama gafalalle duk motsi a ce Allah mai rahama ne kaga wannan tunanin yan Najeriya ne ma da mutum ya sai ce a to ba Allah ce shine Ar-Rahman ba mai rahama ai Allah na jin kai ai Allah mai rahama ne Allah mai yafiya ne ai Allah kaza ne ai bawa ma a bar shi da ubangijin shi Allah ne duk gaskiya ne amma shi da yace mai gafaran ne kuma ga abin da ya faɗa a gaba yace maliki yawmiddin shine mamallakin ranar sakamako to shine nan malam ke cewa idan har dan lokacin da Allah ya siffanta kansa da rahama kuma wannan siffanta kansa da rahaman hakika zai iya kai mutum zuwa ga gafala ya miƙe kafa gafalatin raja ya ji cewa ya karkatu kawai zuwa ga ai kyakkyawan fata alaihi game da Allah yana da kyakkyawan fata ne game da Allah ya miƙe kafa idan mutum ya karkata zuwa ga arraja kadai to zai ta saban Allah idan mutum ya koma alkhawf kadai zai kasa bautan Allah shi yasa duka biyu ake hadawa to shine yasa Allah ta'ala anan ma lai ce nabbaha sai ya fadakar da mutane sai Allah ya fadakar da mu bi sifatil mulk da cewa kadda mu manta duk da ya ce yana da rahama to shine fa mamallaki li yawmiddin da ranar sakamako kowa zai zo ya girba abin da ya aikata an gane yawwa kaga wannan zai sa dole kai aikin abin da kake so ka girba me yasa Allah ta'ala Ya siffanta kansa da mulki da sakamako mala ce liyakuna al'abdu min amalihi ala wajalin domin bawa ya kasance dangane da aikinsa ala wajalin a bisa razana ba san mumini ya miƙe kafa ba kuma so mumini ya yanke kauna duka abinda qur'ani yake koyarwa kenan al-khawf raja tsananin tsoro da tsananin fata to dan bawa ya kasance da aikin da aikinsa yana tsoro kar mu ce zo ya aikin da ake don Allah ya yi don neman wani yardan wani Allah ko neman wani abu na duniya ya wayi gariran alkiyama kuma bai da lada abin da ya aikata wali ya alama kuma Allah ya faɗakar da mu da cewa shine mamallakin ranar sakamako saboda bayi mutane mu sani cewa anna li amalihi yawman lallai dukkaninmu nan da kuke ganin mu da wanda ya ɓoye da wanda ya bayyana da wanda suke su su biyu da wanda suke su da yawa da wanda ya shi kadai da wanda ya inda ake gani da wanda ya inda ba a gani to ya sani li amalihi yawman wallahi tallahi da ni mai magana da ku mai saurare wallahi alazim ranan mu yana da wani yini aikin mu yana da wani yini tuzharu lahu fihi wanda za a bayyana mana aikin nan dukkanin sa gaba ɗaya sai mun ganshi a wannan yinin wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura duk abin da mutum ya aikata ko an sani ko ba a sani ba ko an sa midiya ko ba a sa ba ko an faɗa ko ba a faɗa ba wallahi sai an gani tuzharu lahu fihi samaratuhu a wannan yini za a bayyana mai sakamakon abin da ya aikata ya girba min khairin wanda ya shuka alkhairi zai gani wa sharrin da wanda ya mummuna zai gani faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal zarracin dharratin sharran yara to malik ardawa ce malik yawmiddin Allah fa shine mamallakin ranar sakamako karkashin wannan aya ta uku alqira'atu zatul asr fi tafsir akwai kira'o'i wanda suke suna da asali gurbi inda aka cirato su a cikin abin da ya shafi tafsiri fa qawlihi ta'ala fadin Allah mulkin sarki da yace maliki mamallaki qira'atani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta nan wurin da qira'o'i guda biyu na farko ya ce maliki bil alif maddan ya ja alif ɗin na maliki wa huwa al ma'anan maliki kuwa shine wanda yake jujjuyawa bil fi'li da gane da ayyuka fil ashiya'il mamlukati lahu ga al'amur abubuwan da ya mallaka wanda yake jujjuya abubuwan da ya mallaka shine Allah kuma shi ya mallaki kowa da komai to shine ma'anan maliki wanda ya mallaki dukkan komai kuma yake jujjuya su yanda ya so to sannan akwai kira'a ta biyu ita ce shafi na talatin da 38 ko Ya ce maliki ba ma ba an cira alif din maliki maimakon maliki bi ghairi alif ba tare da an fita alif din ba kafran an takaita an cire alifin wa huwa shi ko maliki din nan da aka faɗa yana nuna Allah ta'ala shine al-mutasarrifu bil qawli amran wa nahyan shine wanda isa yake juya magana amran ya yace ayi wa nahyan ko ya hana fi man huwa malikun alaihim akan waɗanda yake da iko a kansu ma'ana shi ke ba umarni na cewa a yi ko a bari ya ce mu tsaye da sallah ko ya ce kar mu yi alfasha ya ce kar mu shagiya ya ce kar mu saba ma iyaye ya ce mu kyautata ma iyaye an fahimci wannan shi yake mallakan magana na umarni ko hani har wayo mala ya ƙara cewa maliki yawmiddin dan magana ce babba ai abin nufi da maliki yawmiddin almutasarrifu fi jami'i khalqihi Allah subhanahu wataala shine mai ikon jujjuyawa a dukkan halittunsa bil qawli a wurin magana yana sa dokoki ya ce a yi kaza ko a bar kaza wal kuma aikace shi yake aikata duk abin da ya so subhanahu wa ta'ala ya aikata tun daga nan duniya har zuwa ranar alkiyama yanzu a duniya ya ce sama ta yi ruwa sama ta isa ta ce ba za ta yi ruwa ba ina Allah ta ce idan sama'un shakkat ko ina rantsuwa da sama a yayin da ta tsatsage a gare ce wa adinat li rabbiha wa kuma saman nan da aka ce ta tsatsage ta saurari umarnin ubangijin ta cewa ta tsatsage kuma ta san Allah ne cancanta da aka sai ta tsatsage din to shine wannan Allah ta'ala shine mai jujjuya dukkan halittansa da furuci ko da aiki yawmal jaza'i a ranar da kowa zai ga sakamakon abin da ya aikata Walhisabi, kuma a ranar da za a bincike bayi akan ayyukansu Allah ka samu ga alkhairi kama qala ta'ala kama inda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul infitar aya ta 17 zuwa ta 19 yace wa ma adraka ma yawmuddin la ilaha illallah wai me ya sanar da kai abinda ake ce ma ranar sakamako ka san abinda ku ake nufi Allah ta'ala ku duba duk abin da ke da daraja yana ba shi sunaye masu yawa masu yawa ba ɗaya ba shi sa kuka ga Allah subhanahu wata'ala kansa sunansa ba ɗaya ba ne walillahi al'asma'ul asmaul husna fad'uhu biha ya dinga kira wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar kai malam magana ta girmama wallahi tallahi Allah ba abun wasa ba shi kadai yace qulidu qullaha awidur rahman ayyamma tad'u falahu al-asmaul husna ku kiraye shi da Allah ko ku kira shi ar-rahman duk wanda kuka so ku kira kai yana ma da wasu kyawawan sunayen da baku san su ba sai an san to kun ji wannan wallahi 'yan uwa kamar haka alkiyama ita ma take Allah ta'ala ya bata sunaye mabambanta juna saboda yanayinta ba karamin yanayi ba Allah kira ta da suna yawmut taghabun ranan kamunga ya kira ta yawmul qiyama ranan tsayuwa shekara 40 Allah bai kula kowa ba sannan ya kira ta da suna al-ghashiya <clears throat> mai zukata da tsoro wanda za a cire hal ataka hadithul ghashiya shin labarin mai lulluɓa zukata da tsoro ya zo maka kuwa ya kai manzo Allah sallallahu alaihi sallam ko ya kai musulmi mai karanta Qur'ani suka ce ma'anan aya shine laqad ataka hadithul ghashiya ai tabbas ko shakka babu labarin mai rufa zukata da tsoro ya zo maka don haka tunda da ya zo ma ka shirya wujuhun ka sani wasu fuskoki ayi ma'ana unasun wasu mutane Yau mai idin a wannan yini ta alkiyama a kaskantattu ne mana za su shiga wuta amilatun in ka gansu duniya sun yi aiki Na ba kuma sun wahala amma matsalar tasla na hamiya za su shiga wuta mai kuna don sun yi aikinsu ba don Allah ba To daga cikin matsalalin kiyama kenan sannan Allah kira ta da ke suna yau mutubular sara'ir ranar bankaɗen asirai a tona asirin mutane a gaban jama'a gaban duk duniya ana kallo to shi ya sa a nan mala yake ta kawo magana don mu sani fa wannan rana ba ƙaramin yini ba ba ƙaramin yini ba ne Allah ta'ala kan shi da ya kalli al'amura sai ce magana na da kuka shi ne wata zawadu, ku yi guzuri ku yi guzuri kar ku eh. ko maka da ki ɗakin Allah ki je a cikin AC sai kin yi guzuri ki ga ƙasa ne da ba ta lauci, amma kika kuskura guzurin ya ƙare, sai kin sa hannu akan ki kin ce wayo Allah roƙo ba wanda za ki iya roƙon shi duk tarin miliyoyin mutanen nan ba kowa zai iya tausaya maka ba ki je hajji ki gani dan da kika haifa da wuya ya miki biyayya kashi 80 cikin 100 sai duk dan da ya miki biyayya kashi 60 cikin 100 kin haifa dan arziki wallahi yaron ma guduwa zai wallahi guduwa zai wannan umarar da na tafi na ramadan akwai wanda ya zo da matan shi da mahaifiyar shi can ya je kama mata wani hotel ya gudu ya je kama wani shi da matan kusa da ka'aba ya tare a can wallahi uwarsa da ta haife shi ƙarshe mu suka yi ta mata hidima da ɗawainiya wato inda za ka san ba za ka taba iya biyan mahaifiyanka ba shine ita kuma wallahi har addu'a take nishi yana azabtar da ita amma tana mai addu'a ta kasa yi masa mummunan addu'a duk da halin da ta shiga amma kuma ya kiyaye addu'an Allah ba zai kyau ba Allah ya kyauta ku zo mu ji wa ma adraka ma yawmuddin me ya sanar da kai ranar da ake kira ranar sakamako thumma ma adraka ba fa da wasa muke ba me ya sanar da kai abin da ake nufi da muddin ranar sakamako ka fasan da ita dan kai shiri matsalar lahira in an tafi ba a dawa a gyara wallahi tallahi da ana dawa yi nadama a gyara malam da an tafi da an samu sauki to amma ba dawa balle yi gyara sai na ali bin abi talib radiyallahu anhu makabar din ya gafa mutane duk sun zama 'yan duniya a lokacin duniyancin nasu mu yanzu shine imani ma da suke a lokacin ka ji sahabi ya ce mutane sun lalace sun zama 'yan duniya na rantse da Allah mu a yanzu wanda ke irin wannan ma mumini ne grade 1 amma sai kalli mutane ya ce zan yi tafiya zai raka ni a fito a bishi sai wuce makabarta jama'a na bishi ta mamakin to tafiya kuma baki makabarta ina za a jana'iza za a yi kan a tafi ana zuwa sai ya zaunar da mutane kalli kaburbura kaburburan nan da ke kwance sai ya daga murya ya kyala mutane kalli kaburburan ya ce innal amwala qad simat. duk dukiyar da kuka bari an gama lizzakari mislu hazil unsayen namiji na da kasan duk rikice-rikicen da hatsaniyar da rigimu an gama an gama rabewa duk abin da kuka wahala tarawa an katsama su wa innal azwaj matan da kuka bari qazzuwi da wasu sun aure su wata ma gidan da ka wahala gina wannan ta zauna da wani sai ce wannan shine labarin abin da kuka bari a duniya sai ce don Allah ko za ku iya ba mu labarin ku kuma halin da kuke ciki kaburbura ne gaba gare shi nan ne sai ya dawo sai ya kalli su wanda suka biyo shi makabarta ta bi aike nan da sabbin sai ce fa wallahi alladhi la ilaha ghairu ina muku rantsuwa da ubangijin da babu wani abun bauta in ba shi ba launute ku da za a ba su dama su furuci la qalu inna khayra zadi taqwa da sun faɗa muku mafi alkhairin abinda mutum zai je ma Allah da shi shine tsoron Allah to shi yasa nan Allah ta'ala ya ce wa ma adraka ma yawmuddin me ya sanar da kai abin da ake ce ma ranar sakamako yauma wata rana ce wanda la tamliku nafsun li nafsin shay'a rai ba ta iya mallaka ma rai komai ko mun kankantansa wal amr dukkan umurni kuwa na saurare da biyayya na dole yauma idin a wannan yini lillahi ga Allah ne shi shi kadai ba shugaban kasa ba sanatoci ba yan majalisu ba wasu masu kanyen ba su kowa sauraren da za a yi da shi yake yi tun daga annabawa har na ƙasa da su wa kama qala subhanahu kuma al'amarin kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ne a cikin suratu maryam aya ta Arba'in ke cewa inna nahnu narithul arda lallai mu Allah ya ce mu saboda nuna isa narithul arda mu ne masu gaje ƙasa kowa zai tafi wa man alaiha da duk wanda ke kanta ai malakin da kaga an kawo ka duniya kai shirin lahira kawai wallahi an gama da kai wallahi in dai kaga ka taka wannan kasan to wallahi zage damtse kawai ku rabu lafiya amma ina tabbatar maka an gama da kai yanda ake nade ka a tsumman nan a dan shayar da kai da kyar to haka za a nade ka wani tsumma a soke ka ta gefen kafadan ka na dama a haka da za a jingine ki a kasan kabari ki sukurkuce sai a ce malam ku miko dutse ne nan bai zaune ba wata a ce hatsari ne a ce to ku lallaba ku ba mu dutse da shi za a tara kanki a tara yanki ko mazaunanki ko masa itace wallahi haka muke wallahi haka muke ko kwana uku da ya wuce ba ai mun yi makwabcin malaji ta ne mun yi tana kallo kuma a ce akwai yan uwanta na jini a kusa a ce to su suka fi cancanta su zo don su ma su san gobe mai Allah ne yi da su iman eh su zo a ce rike fa da karfi kama haka nan na ke ci wannan rana ce da Allah ce na risul Abdu za mu gaje kasa wa man alaiha da duk wanda ke kai sai ya tafi ko ya shirya ko bai shirya ba wa ilaina yurja'un kun ga Allah cewa gare mu kuma ake maida maidawa ashe ba da dadin rai ake zuwa lahira ba saboda yana da karfin cin tuwo dan adam ke mutuwa ba ran shi ne baya son ya mutu amma kuma za a maida shi ko ba shiri Allah ka samu dace wa qala aidan haka Allah subhanahu wataala ya kara faɗa a cikin surati ghafir aya ta 16 yace limanil mulku al-yawm wai mulki a yau gawa yake ne wannan tambayan Allah zai ta so biyu a cikin hadithul qarn hadisi ya tabbata Allah subhanahu wataala duk in ya gama daukar ran bayi gaba ɗaya kafin a busa kaho zai wannan tambayan zai ce ainal jabbarun ina 'yan kama karya masu zaluntar mutane ainal mutakabbirun ina masu girman kai ko da talakawa ne su limanil mulkul yau ina tambayan ku duk ga kunan kwance a mace wa ifa iko a yau manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah zai ba kanshi amsa da kanshi yace lillahi alwahidil qahhar to daga nan ne sai a fara tayar da mutane kuma sai Allah maimaita ma mutane wannan tambaya lillahi alwahidil qahhar Allah subhanahu wa ta'ala yace mulki a yau ga Allah ne alwahid shi shi kadai alqahar mai rinjaye da ba a rinjayen shi shine ma'anar alqahar wanda shi ke rinjaya ba isa a rinjaye shi ba to sai aya ta hudu Allah ta'ala ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kadai muke bauta kuma kai kadai muke neman taimakonka ai abin nufi shine la na'budu illa anta Allah ka zama shaida ba ma bauta mu kowa face kai kadai na laka muna masu kankan da kanmu gare ka wahdaka kai kadai la sharika laka ba za mu taba hada ka da wani buku da za mutu insha Allah wala nasta'inu illa bik kuma ba za mu nemi taimako da kowa ba face da kai wahdaka kai kadai la sharika laka baka da abokin tarayya ya kamata da kin karanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a sallah ji cewa magana ta girmama kuma ki san alƙawarin ki da Allah alƙawari ne mai girma to sai ce wa fi zamani hadal khair khabar daga cikin abin da wannan labari ya kunsa irshadun ila qaulika yana nuni zuwa ga maganar ila qauli dalika da yana nuni zuwa ga wannan abu da ka faɗa na iyaka na abu da iyaka na sa'in ai abin da kake nufi a cikin abin da ka faɗa shine kaman a cewa ake ƙulu ku ce iyaka na abu da kai kaɗai muke bauta ma wa iyaka na sa'in kuma kai kaɗai muke neman taimakon kaya ya Allah to baya gana tunda kai kaɗai ne mai taimakon ko kai ɗaya ke bauta ya nuna ba za mu iya makanmu ba ga buƙatar mu na siratal mustaqim ita ce aya ta biyar ko ya Allah ka shiryar da mu ta farki madaidaici ina fata ba na tsaya ta wanda ba ku fahimta ana ganewa eh, ba na so in ta bayani mai yawa kada a manta manufan karanta littafin kun san manufan karanta shine muna so da mun zo sallah mu rinka sanin me muke yi eh, ba ban daukan ku daji da yawa ko Allah ya sa mu dace ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici munasabatul aya lima qablaha ita ma wannan ayan alakar da ke tsakaninta da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in can an ce kai kade muke bauta ma kuma kai kade muke neman taimakonka nan kuma an ce ka shirye da mu tafarki madaidaiciya to menene su malamai suka ce lamma zukiratil ibada a yayin da aka faɗi maganan bauta a baya aka ce kai kaɗai muke bauta ma wal isti'anatu billahi kuma aka ambaci neman taimakon Allah shi gare shi shi kadai da aka ce wa iyyaka nasta'in aka ambace su lillahi billahi ta'ala wahdahu cewa Allah shi kadai ake neman waɗannan abu biyu a wurin sa shi kadai ake bauta ma shi kadai ake neman taimakon sa ja'a su'alul hidaya, sai aka biyo baya aka zo da roƙon shari'a ila tariqil wadih zuwa ga hanya wanda take a sarari wanda take a fili fabil hidayat ilaihi domin da shiriwa ne zuwa ga Allah mutum ya dace shiri zuwa ga Allah ne tasihhul ibadati bautan mutum ke iya inganta matukar Allah bai shiryar da mutum ba ya ba hanyar da Allah yake so to ai bautan ma ba za ta inganta ba faman lam yahtadi ila ila sabil duk ko wanda Allah bai shiryar da shi zuwa ga tafarki ba almausulatu li maqsudihi irin tafarkin da ke kai mutum zuwa ga abin da yake nufi yake nema la yasihu lahu bulugi maqsidihi ba zai taba inganta a gare shi a ce ya isa zuwa ga abin da yake nema ba ai bai ma'ana in Allah bai nuna ma mutum hanyar da zai bi ya samu rahama ba to ba zai dace da wannan rahaman ba shi yasa anan Allah ta'ala ce mu roka ya ƙara cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaiciya ai abin nufi dullana Allah ka nuna shemu ala tariq bi zuwa ga wannan tafarkin wannan hanyar alwadih wannan hanyar da take a sarari allari la ijaja fihi wanda babu karkata a cikinsa ka nuna mana wannan hanyar da ba fanɗarewa ko sauka daga shirya a kanta fikna. kuma bayan ka nuna mana kun san ganin shirya daban fadacewa da ita daban kun gani akwai wanda za ka ga yana da ilimi sai Allah ya sauke shi akan waɗanda suke shiryayyu ba dan bai sani ba amma Allah ne bai zaɓe shi ba wallahi al'azim shi yasa ku ta roƙon Allah tsarkin zuciya har ku mutu eh ka roƙi Allah a sadada da qawli wal amal Allah ya datar da kai a cikin kudirinka da furucinka da ayyukanka kuma ki roƙi Allah har ki mutu akan abin da yake so saboda akwai wanda zai sanin zai ganin amma sai a haramta mishi aikin ulaika humul mahrumuna haqqan ba ni na faɗa ba ku je ku karanta qur'ani afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu da Allah ya ce mene a gaba wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala qalbihi ka gani an yi rufi a zuciyar mutum gashi ya sani ya ga gaskiya sai ka sabi to anan wannan karanta Fatiha ke hidinas siratal mustaqim cewa kike Allah dullana ka nuna shi mu ala tariqil wadih zuwa ga hanya wanda take a sarari alladhi la yujada fihi wanda babu karkata a ciki wa wafiqna sannan ka datar da mu li sulukihi mu ba hanyar ummun gani in mun fahimta ka datar da mu mu bi wa sabbitna alayhi kuma ka tabbatar da mu har mu mutu ba mu sauka ba ya Allah kai mana wannan gata ya Allah ka azurta mu da wannan dan tsarkin ka ya Allah to shine wa sabbitna alayhi din in kun duba ƙur'ani za ku ga har maga ƙur'ani ya kawo mutanen kirki abinda suke roƙa kenan sulukihi ta farki hanya man salaka tariqan duk wanda ya bi wata hanya ka tana hadisin ko to shi Allah ka tadab wal muradu abinda wannan aya take nufi shine qulu ya ku musulmin kun tashi sallah ku ce ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu <clears throat> ta farki wanda take madaidaiciya shine addu'an da Allah ya umarci bayi da su aikata sai aya ta shida malaika yake cewa ga hanyar na asarari siratal ladina an'amta alaihim ya Allah ta farki na waɗanda kai ni'ima a kansu farkin waɗanda ka cika ni'imanka a gare su munasabatul aya lima qablaha alaqar wannan aya ta siratal ladina an'amta alaihim da ihdinas siratal mustaqim alaƙan da ke tsakaninsu mala yace lamma kana fil ayati sabiqa a yayin da ya kasance a wannan aya da ta gabata ta ihdinas siratal mustaqim talabul hidaya a cikin ta akwai neman shari'a ila ashrafi tariqin zuwa ga tafarki wanda yake shine ashraf mafi tsada mafi daraja na saba sai zamto ya dace yayi daidai zalika su'ala ahsani rafiq mutun ya roki a kuma bashi mafi dacewan abokin tafiya wanda tafiyan za ta kyau zuwa ga abin da ake nema faƙala ta'ala shi yasa sai a gaba Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan aya ta shida kenan yake cewa siratal ladina an'amta alaihim tafarkin mutanen da kai ni'ima akan su ai abin nufi tariqal ladina an'ama Allahu ta'ala alaihim bil hidayah tafarkin mutanen da Allah ya musu ni'ima da shari'a ila siratal mustaqim wanda zai zamto ta kai su zuwa ga tafarki madaidaiciya babu fanɗarewa a cikinta ta su waye waɗannan mutane ma da ya ce humul ladina alimul haqqa su ne mutane da suka san gaskiya suka gane ta wa amilu bihi kuma suka yi aiki da gaskiya din ba su kauce ba imtisalan suna masu riko lima amara Allah azza wa jalla da duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarni da shi suna riko da shi ba tare da damuwa da sauki ko wahala ba wajinaban kuma suna ƙoƙarin nisanta lima naha anhu subhanahu da abinda Allah subhanahu wata'ala ya hani a kansa suna yin hakan ne kuwa bi ikhlasin lillah da tsarkake ayyukansu don su ga sun yi domin Allah ta'ala wa mutaba'atin kuma suna kokari su ga sun bi ba su kauce ba bin rasul suna masu biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa humul mazkurun su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata yake cewa wa mani yuti illa kuma duk wanda ya haƙuri ya ba Allah sau da ƙafa wa rasul ya tsananta biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa ulaika to ni Allah ina shaida muku lalle irin waɗannan mutane maza ne su ko mata a ran alkiyama ma alladina an'ama Allahu alaihim suna cikin waɗanda Allah ya ni'ima a kansu a gare su minan nabiyyin daga cikin su akwai waɗanda annabawa ne wasiddiqin da wanda suke siddiqai malamai suna cewa da ka ce as-siddiq shine wanda ya rayu tare da annabi kuma ya gaskata annabin kuma ya zauna tare da shi komin tsanani da sauki wa shuhada kuma zanta da sura al tare da waɗanda suka yi mutuwa shahada wa salihin da dukkan wanda suka kasance nagartattun bayi ne wa hasuna ulaika rafiqa kuma waɗannan su ne mafiya kyawun abokan tafiya bi ma'ana abinda ayan nan ke nufi shine idan za ka rayu a duniya na farko in zai yi ka rayu tare da annabi idan baka samu wannan ba ka rayu tare da wanda yake Siddiki ne shi wanda ya rayu tare da annabin ko mai gaskiya imaninsa su ma sun kare dan da sayi na abokar an gama wa shuhada ko ka rayu tare da wanda suke shahidai ne wannan kuma baka isa ka san wa zai mutuwa shahada ba to amma na ƙarshen ne kadai rage mana shine wa salihin nagartattun bayi inda za ka zauna ka nemi mutanen kirki ka zauna tare da su don Allah ya ce kuma waɗannan su ne mafiya kyawun abokan tafiya a rayuwa Allah ka samu dace to sai aya ta bakwai da mala ya cike shi ne ghairil magbubi alaihim ya Allah ba ta farkin waɗanda kai fushi da su ba kai fushi a kansu ba wala balin ba kuma wanda suka ɓata daga kan hanyar gaskiya ba sai mala ya ce ghairil magbubi alaihim da Allah ta'ala ya ce ba tafarkin waɗanda kai fushi da su ba ai abin nufi inna min sifatin ladina al’amar Allah ta'ala alaihim lalle daga cikin siffofin mutanen da Allah ya cika ni'imansa a gare su annahum su kal yahud su ba kaman yahudawa ba ne. ba za su taɓa kama da yahuda a komai nasu ba karku yi tsammanin wai abauta kawai Allah ke nufi a'a har a komai nasu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khaliful yahud ku saba mai yahudawa duk abinda da suna yi to ku saba musu don su ba sa tafiya kan komai face bata to malai ce annahum laysu kal yahud Waɗanda Allah ya ni'ima a kansu su ba kaman yahudawa ba ne wa man salaka tariqatahum da wanda kuma suka bi tafarkin su menene tafarkin nasu fi tarkil amali bil haq wurin barin aiki da gaskiya Za su ga gaskiya ma ba su aiki da shi ba Ba da ma'arifatihi bayan sun fahimci gaskiya kenan duk wanda zai ga gaskiya kuma ya take ke amfani da gaskiya to wannan ya yi koyi da ɗaya daga cikin siffofin da yake na yahudawa ne kasu khassu awsatil yahud Don haka ku sani mafi siffan da Allah ta'ala siffan ta yahudawa da shi ne al-ghadab Allah ya fushi da su in ku Allah ya fushi da abu ko ke ne ya fushi da abu ke masa da sauti duk abin da ya fusata ki daukan ki akan shi baya sauki to balle Allah ya fushi kama qala Allah ta'ala fihim kaman yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa game da su inda ke nuna cewa tabbas Allah ya fushi da su din yana cewa man la'anahu Allah duk wanda Allah ya la'ance shi kuma Yahudawa ke magana akai la'anahu Allah Allah ya la'ance su ma'anar la'ana shine albudu anir rahma anifanta mutun daga rahama ya zamto gaba ɗaya ba ma ya kusa da ita wa ghadiba alaihi kuma Allah ya kushi da shi kun ga musiba kan musiba Allah ya fushi da mutum sannan kuma ya nisanta shi nesa da ballantana ma ya sauƙaƙa ya dawo ya masa rahama suratul ma'ida aya ta 60 wa qala subhanahu aidan haka Allah subhanahu wataala ya sake fadi a cikin suratul baqara aya ta 90 yake fadi game da yahuda yake cewa fa ba'u bi ghadabin ala ghadab ko sai suka jawo suka dawo faba'u sai suka cancanta ko suka dawo bi ghadabin da fushi ala ghadab akan fushi me ake nufi da fushi akan fushi wannan ghadabin din ta farko ba ita ce ta biyu ba faba'u bi ghadabin sai suka cancanci fushi wannan fushin nasu na farko saboda kafircin da iyayensu suka yi a baya suka tozata a taura suka bauta ma ɗan maraƙi shi ne fushi na farko da Allah yi da Yahudawa ala ghadabin akan fushin da yi da su na biyu fushi na biyu da yi da su shine kafirce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi da kuma abinda Allah ya saukar na alkur'ani sai zamto yadda Allah ya fushi da iyayensu na farko kafin zuwansa haka su ma na biyun suka cancanci irin wannan fushin daga Allah Allah ka tsare mu to sai mala ya ce wani adi bin hatim an karbo daga adi dan hatim radiyallahu anhu Allah ya kara yadda a gare shi qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to magana ma ta kare anan manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce al-maghdubi alaihim waɗannan kalman ta al-maghdubi alaihim da Allah ya faɗa a suratul fatiha al-yahud yahudawa Allah yake nufi mun duba tafsirin tabar ibn hibban ya ruwaito gashi na kasa da Imam ahmad da Imam tabarani duka su ruwaito wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara al-maghdubi alaihim cewa sune al-yahud to nan sai wala dallin sai kuma wanda suke Allah kaka shiryar da mu tafarkin wanda suke abdallin sune batattu ai abin da ake nufi shine inna min sifatil ladina an'ama Allahu alaihim Lallai daga cikin sifofin waɗanda Allah ya cika sa akan su Allah ka sa mu a cikin su annahum laysu kan nasara ba za su taba kasancewa kamar yadda kiristoci suke ba su ba su kama da kiristoci ba to kun ga hannan bukukuwan da kuke sai ku ji tsoron Allah a cikin dan da yawan abubuwan da yau mata ke wurin biki in ka kalla sai ga bai da bambanci da na kafirai da ake ne da bambanci kuma na sha gaya muku kuma ina maimaita muku saboda da ni da kudin duk so nake mu tsira wallahi kun ga wannan abubuwan da ake na rashin albarka a bukukuwan nan da yawa suke hana samun albarkan haihuwa da yawa yana hana samun albarkan haihuwa sai ai bikin a manta an yi a zo a haifi ɗaya zama bala'i ya zama ciwon kai kai bari ku ji wata mana iya wannan abin Allah ya haramta mata haihuwa gaba ɗaya har ta mutu ba za ta haihu kuma wallahi kila da za ki bi diddigi sharkallan da ta yi a lokacin bikin ta sa Allah ya haramta mata shi kuma rahamansa yana ciki yana ciki ko ba a jima ba ka gani jinya ya shiga a rasa yanda za a yi an saba ma Allah an tsokano fitina wata na nema ido da take Allah ya baki kuma kin kin yi abin da ba shi Allah ke so ku rike wannan magana ba a samu abin da ke wurin Allah sai ta yi hanyar yi ma Allah da'a duk wanda kaga ya samu abin da hankalinsa ya kwanta a lahira to ya bi Allah ne a duniya wannan magana ba ta da ta biyu kawai ku yadda da wannan Shi ne asalin ma'anan iyaka na abdu iyaka na sa'i in kika ga wani na hutawa a lahira to a duniya ko yayi abin da Allah ke so ne ba abin da ran shi ke so ba Allah ka sa mu gyara ai abin nufi da walad dalin ba batattu ba shine inna min sifati allazina an'ama Allahu alaihim lallai daga cikin wadan sifofin wadanda Allah ya ni'ima akan su annahum laysu kan nasara a duniyan nan ba su kasancewa kamar nasara wa man salaka tariqatahum kuma ba sa kasancewa suna kama da wanda suka irin hanyoyin kiristoci mimman jahilul haq wadanda su kun ga yahudawa ta an ce sun san gaskiya sun take sani to su kiristoci jahilul haq sun jahilci gaskiya ne za ka ga ba su ba addinin ma ba komai a cikin sai kiɗe-kiɗe da iface-iface illa buka an wata siyar a tafi a bukukuwa a kaza amma asali wanda za a ce ilimi ne ma ba shi a cikin addini fa'abadullah sai zamto suna bauta ma Allah amma bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba ba ba tare da dalili da hujja ba Allah bai ce yana da ɗaba balle a jingina masa ɗa jahilci ne sa haka fa khassu awsafun nasara dalal fa khassu awsafun nasara dalal don haka dai mafi siffan da kiristoci suka keɓanta da shi shi ne ɓata kama ƙala subhanahu kama inda Allah mai tsarki da ɗaukaka yake cewa ƙadadallu haƙiƙa su sun ɓata a karan kansu min ƙablitin kafin aiko ka manzo sallallahu alaihi wasallam kan ɓata suke rayuwa wa dallu kafiran, sannan kuma yanzu sun zo sun ɓatar da mutane da yawa wa dallu an sawa isabel kuma sun ɓace gabarin tafarki madaidaiciya ba su ba addinin musulunci ba wa na adi bin hatim an karbo daga adi dan hatim radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi kala ya ce qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata agare shi yace, kunga kun ga shi ma ga hadisi ko wancan ma da hadisi ya rufe mana muka san su wane ne al-maghdubi alaihi manzo sallallahu alaihi wa sallam da aka ce ba farkin batattu ba suwaye batattun annabi sallallahu alaihi wasallam ce annasara kiristoci haka zake fada karki ce nasara dan kina tsoro ki ce kiristoci haka ya fada su ne annasara Allah ya shirya to alfawaidu tarbawiyya mun fita wancan bagire kenan wallahi littafin nan karshen shi yana da fa'ida ina fatan dan Allah ku zo da biro da takarda in mun shiga cikin maganar fiqhun nan yana nan shine a babin kashe a can shafin shafin gaba yawa bai da yawa amma dai gaskiya na da fa'ida tun daga shafi na 63 wannan kan kake da baki yawan saurare kake da baki rubutu gaskiya sau da akwai matsaloli na fikihu wanda suke da alaka da suratul fatiya da yanda in mutum ya kuskure a ciki sallan sananan da wanda ya kuskure babu sallan da yanda kaza duk suna can ina fata ku shirya sosai saboda malaman na Allah zai taka musu da aljanna to mu je alfawaidu tarbawiyya fa'idoji da za mu samu a cikin suratul fatiha wanda suke da alaƙa da tarbiyya na farko ƙauluhu ta'ala faɗin Allah subhanahu wa ta'ala yanzu za a yi mana tarbiyya ne da suratul fatiha kun gane ko faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai fihi a cikin wannan aya ta farko annallaha ta'ala mun fahimci cewa lallai Allah maɗaukaki mustahaqqul lilhamdil kamil Shi ne wanda ya cancanci godiya cikakkiyar godiya wadda babu tawaya a ciki muhtasun bihi kuma Allah shi ne ke banta da wannan godiyan min jami'il wujo ta dukkan fuskoki ki duba yadda ya mana ni'ima yanzu don Allah da a ce yadda muke siyan eh, gas mai girki haka muke siyan gas mai numfashi oxygen din nan da nitrogen da ake samun mutu a asibiti ku duba ku gani umma albani na nan bata zo ba ko dama ta zama nefa eh kuma zan dau mataki a kansu su uku ne ne musu uzuri amma uzurin ya wuce so wannan ita ta sani in ta zo ku tambaye ta don ku nan kilo sun sani akwai lokacin da anan sai da muka rinka hada kuɗi muna ba da namu gudunmuwa ana sayan mu wani bawan Allah iskan da yake shaka ƙarshe yan uwa sun gaza dole za su gaza shi ma babu jama'a babu haka ya kwanta ya to ku kaddara dukkan mu haka aka ce ran juma'a mun zo masallaci kowa ya sayi iskan da zai shaka zuwa sati mai zo hmm? wani asubanci ko kai asubanci ina kudin ina abun siya ko ka je tuwa ba sai da abun ba ni da ne wannan tunanin abun da raina ta ce mun shine da da kaburbura sun fi gidaje yawa ni ko abun da tunani na zo mun da ba za a rinka ma tsawon rai a duniya to ya za a yi ai ko a yanzu ko mun wadatan ka da yadda kake kyautata mu iyalanka da komai in ka kalli duk abin da kake yin kai lissafi da kyau zaka ga Allah ne ya ciyar da su ba kai a ce a sarari yake a yake ki gwada ki gani dubu bakwai ce fanan da kuke ku girki a gida ku nawa kuke ci kuma ya sa da dadin sa, ki gwada aikawa ko signboard ne a siyo miki wani abu na dubu bakwai sai kin ji kaman an jika tawul a ciki kuma a ce wai nan an kyautata maka ne an yi kaza ma an yi kaza a dubu bakwai sai ku ci abinci ku gida da kuke kurai bakwai har ku ajiye gobe ku karin kumallo da shi in dai akwai manyan abubuwa to amma ki gwada ki gani siyan abinci ga su ai waje ne so nan muka kawai restaurant a wa'azi za muku da ka shiga dubu talatin da dubu ashirin da kurai uku ko kaza kuma ko rabin abin da kake ci a gida ka ji daɗin shi kai wannan ba rahama ba ce rahama ce to yanzu inda iska haka ne inda gani haka ne shi ma siyan masa caji ake yi inda kunninki haka ne shi ma siya za ki yi kiji in ya ƙare zai ɗauke kamar wutan nefa a garin shi kenan in wani na da kudin siyan iska bai da na ido in yana da ido bai da na kunni to shine aƙiƙanin alhamdulillahi rabbil alamin da Allah ya ce mu ce alhamdulillah wallahi tallahi ya san ba za mu iya biyan shi bane ya san ba za mu iya bane sai dai kawai ya mana rahama amma mu dinnan ba za mu iya ba ko muna tabbatar ma Allah ba za mu iya ba sai dai muna roƙon shi shine mai rahama ya mana rahama amma gajiyawa kam ya Allah mun gaza kai kadai ne gatan mu to kun ga wannan tarbiyya ce Allah subhanahu wata'ala muktasun bihi min jami'il wujud min jami'il wujud ta kowace fuska fa ta kowace fuska in kika zauna kina kirga nemomin Allah ba za ki iya kare su ba in ta'uddu ni'matallahi la tuhsu in za ta ce to ai to rayuwar da Allah ai karfin shi ma ya kare ba a samu komai a rayuwar ba dai haka Allah ya mu Allah bai sa cikin mawadatan ba wannan diyar da kika haifa take iya miki wanke-wanke ce miki kaza har ta samu gidan mijin da da dadi ba dadi dai kin kauda ita tana can gidan ba wayyo Allah ba ciwon kai wata na nan da za a kwace duk abin da ta mallaka a duniya a ko bari mata yadda za ta iya haihuwa sai ta gode ma Allah ni na faɗa muku na zauna da makwabci na da ranar da matan shi ta miscarriage kira na yana murna yana jin daɗi a shi zai iya haihuwa a duniya ya ce hatta ƙanwansa uwa ɗaya uba ɗaya sai da ta yi masa gorin haihuwa kaji kaji dabbanci malan da rashin hankali Ba ke gani min jami'il wujuh in kuma ba a baki haihuwan bane kake da mu shi ma saboda ba dukkan haihuwa ne arziki ba fa ga suratul kafi can darasi ce an haifi yaro annabi Musa suka kashe shi me ya fare ce da ya girma duk sai sun shiga wuta dukkan su sai sun shi da su duk sai sun shiga wuta wannan ba gara a lallaba a je aljanna ba ku zo mu je walidha wannan ne ma ya sanya yabbage alal abdi ya dace ga duk bawa inda ya mumini ne an yastash'ira ya rinka ji a ran shi bi anna kulla qaba'in lillahi akan cewa duk wani hukunci na Allah ne ta'ala shi kadai duk abin da ya hukunta nashi ne fa huwa mahmudun alaihi dan haka mu dinnan bayi mahmudun alaihi masu godiya ne akan duk abin da Allah ya hukunta mana jalla wa ala wanda yake ya girmama kuma ya daukaka mun samu tarbiya ta farko wa anna fi qawlihi sannan kuma a fadin Allah subhanahu wata'ala da yace maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako a cikin wannan aya idan mun lura da kyau hasal insan an kwadaitar da mutum ala an ya'mala dalika al-yawm akan ya tashi aiki dan wannan ranar allazi eh, eh, yudanu fihi wanda za a kusanto za a yi sakamako a cikin sa yudanu fihi za a yi sakamako a cikin wannan yinin suwa za a yi masakamakon al'amiluna ma'aikata tunda Allah ya ce rana ce ta sakamako to ya dace duk mutum ya tashi aiki saboda ya ga sakamako mai kyau in ka shiga jami'a in injiniyarin ka ke ce saura shekara biyar daga shekara ka na faru. in kana sciences shekara hudu ba ma dai course na kasa da shekara hudun nake ga yanzu to amma tun daga ran da aka aka yi matriculation aka baka matric number tun daga ranar kake lissafin ya za ka yi kafta da first class ko second class offer ko kaza ko bari kake sai shekara na uku ta zo fara shiri ba zai yiwu ba sau da kasa akwai carry over akwai spill over akwai ma wanda ake sallaman Allah ka tsare mu to da haka na uku shine qauluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wataala da yace iyyaka na'budu kai kade muke bauta ma ai abun nufi shine tabarru'un minash shirk ya Allah mun kubuta daga duk wani shirka mun kuɓuta, ba mu ba shirka ko daya wa qawluhu sannan ka kuma da ka ce ya kai ne karanta Fatiha wa iyyaka nasta'in kuma gare ka muke neman taimako tabarru'un min al-hawl muna gaya ma Allah ba mu da wata dabara wal quwwa ba mu da wani karfi ba mu san mu sa Allah dole ba wa tafwidun ila Allah kuma a cikin wannan ayan mun mayar da al'amuran mu gaba ɗaya zuwa ga Allah shine tafwid wa ufawwidu amri ila Allah to shine tafwidun ilallahi azza wa jalla akwai mai da al'amura ga Allah mai girma da buwaya wa hadhal ma'ana wannan ma'ana na iyaka na abu da iyaka nasta'in fi ghairi ayatin min alquran ta zuwa ayoyi masu yawa ba aya guda ɗaya ba a cikin alqur'ani kama qala ta'ala kamar inda a wani wurin Allah su wa ta'ala ya faɗa cikin suratu hud aya ta 123 yace fa'buduhu ku bauta ma Allah fa ya ku jama'a wa tawakkal alaihi kuma ku dogara gare shi ba mu iya amfana da ku ko cutar da ku sai shi kaɗai wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun kuma ka sani da dai ubangijinka bai zama mai rabkana ba ga abin da bayi suke aikatawa sannan haka Allah ta'ala ce kul huwar rahman kuma ka ce shine Allah mai rahama amanna bihi mun yi imani da shi wa alaihi tawakkalna kuma a gare shi muke dogaro duka al'amuran mu mun mayar gare shi ko muna face ba mu mafita sannan sai gaba Allah ya ƙara cewa rabbul mashriqi Allah shine ubangijin mahudar rana wal maghrib da mafaɗanta, la ilaha illa huwa muna shaida mu duniya su sani ba abun bauta bisa cancanta face shi kadai fattakhizuhu wakila da aka kurike shi a matsayin abun dogaro lida kala ba'd salaf mala yace wannan ne sa ma wasu daga cikin magabata an ce as su sune sahabbai ko tadai ko wanda suka biyo bayan su suka ce al-fatihatu sirrul qur'an Allahu akbar kaji kwa waji al-fatiha suratul fatiha sirrul qur'an ita ce sirrin qur'ani in kina neman dafa'in qur'ani dama ta akwai san dafa'i ko da addu'o'i to ga sirrin qur'ani nan gaba daya wa sirruha sannan sirrin sirrin suratul fatiha kuma gaba daya shine hadhihi kalima wannan kalmar da tazo na iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in duk wani abu da aka yi anan aka yi aka gama shi mun bauta maka kuma ka taimake mu shikenan <laughs> bautan nashi ne taimakon mu ne mabukata shi kuma bai bukata eh? Eh, kuma ka gani akwai ladabi wurin koyar da addu'an ka su saboda wani bi ma da ladabin da ya sa saurari addu'an shi wani kuma sai addu'an aka biya ta zama mai jarabawa hmm? a haka ka'aba ko wani na dawafi addu'a wai Allah kudin nan fa kai baka bukatar sa mu ne gajiyayyu ke bukatar sa ka mu ka ji wani addu'a a baibai malam wacce hmm? ake Allah ba abun da za ka yi da kuɗi mu ne talakawa Allah ka ba mu su da yawa to kaga dai ai magana ce ta gaskiya ko to amma an yi ladabi wurin faɗinta ina ga ko mahaifinka ba za ka je ka gaya mai wannan ka ce ka ka mai ka girmama shi haka ne ko ba haka ba haka ne wani kuma ta ga ai kyautata zato ne to kyautata zato ai bayan kyautata zato akwai kyautata furuci ba Allah ce kulu kaulan sadida ba ka gani saura minti nawa kace uku to bari mu dauki koda zuwa na biyar mu samu qauluhu fadin Allah ta'ala da ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kade muke bauta ma kuma gare ka kade muke neman taimako ya tazammanu ma'rifatu tariqul mawsulatu ila Allah a cikin wannan aya ta kunshi ya tazammanu tana kunsan ma'rifatu tariqul mawsula sanin hanya wanda take sadar da mutum ta kai shi ila Allah zuwa ga Allah wa annaha laysat kuma a ciki mun fahimci wannan hanyar ba ta taba samuwa illa ibadatuhu face sai bautawa Allah wahdahu shi shi kadai bima yuhibbuhu na daga abinda Allah yake so wa yardahu kuma yadda da shi dama shine ibadanku wasti'anatuhu da kuma ti agazawansa ala ibada da neman agaje sa neman taimakonsa ala ibadatihi akan bauta masa saboda ko bautan sai Allah ya so mutun da shi yake samu barmi na biyar ya hakuri na biyar shi ne fi qaulihi ta'ala Za mu fa'idanta a cikin faɗin Allah madaukin sarki har wayo da yace na abu kaga duk shi ne ba mu ɗauke shi ba in muka dawo sai maimaita abu daya abu na'budu wa na sta'in kai gare ka kadai muke bauta kuma kai kadai muke neman taimakonka zukirat al-isti'anatu ba'da al-ibada in kun kalli ayan da kyau zukirat an ambaci al-isti'ana neman taimako ne da ibada bayan an ce shi muke bauta ma na ka ganin taimako ma'ana taimako ya zo a na biyu bauta ta zo a na daya ma'adukuli hafiha tare da cewa ai neman taimakon shi ma shiga cikin ibada kun gane magana an ce muna bauta maka ai daga cikin bauta akwai neman taimakon shi duk mai neman taimako Allah ya bauta mu Allah to amma sai aka zo kuma ka sake warewa ka kawo maganan neman taimakon Allah bayan an ce shi ake bauta ma me yasa bi ihtiyajil abd saboda bawa yana da tsananin bukatuwa fi jami' ibadatihi a cikin dukkan bautan da yake yi bukatuwan nasa ila isti'anati bi ila billahi ta'ala wurin ya nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu domin yadda gaskiyan al'amari yake shine illam yu'inhu Allah matukar Allah bai taimaki bawansa ba lam yahsul lahu ma yuriduhu to Allah ba zai taɓa sa bawan nan ya isa zuwa da abinda Allah yake so yake nufi ba min ilil awamir na aikata abinda Allah yake aikata na umarni in Allah ya ce yana so a yi kaza in ya ratar da ke sai kiga ke ba ma ki ganin wahalan yin amma wata gani take wai ta yafi za ta iya irin wannan yanzu hijabin nan kawai da kuke sa ku fita cikin mutunci da sutura wata gani take wallahi ba ta iya taba sashi kai akwai musulman da fa hijabin ta ba su ta kwara uku ban ba ku sani a kun ma sani ya kamata in ce ba in ba ku sani ba akwai wanda ma ba ta da shi ko daya sai na sallah to ku gaya mata kacce kuskura hijabinta na ƙarshe zama likafaninta don dirran da aka ne ta alikafani ranar shi ne sa hijabinta na farko ku gaya mata ta shiga uku ta lalace ba ni na faɗa ba ku ta je ta karanta suratul ahzab faɗin Allah ta'ala wa qarda fi buyutikunna wala, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasula da Allah ya gama fada akan tula mata su sa hijabi sai ya juyo kan matan annabin Allah ya yi musu kashedi in amma matan annabi kashedi ki waye da za a kyale ki idan Allah ya kashedi ya nisa annabi haka bai kira mu ba mu san mu ce haka ba sai dai mu ce ummahatul mu'minin amma Allah ya ce ya nisa annabi umarni daga saman al'arshi ba daga Abuja ba Allah ya ce duk wanda ta zo ba daidai ba za ta ji ba daɗi a wurina. taunin tsakuwa kenan dan aya ta ji tsoro ai Allah ba zai taba bashi matan da ba daidai suke ba ku kun sani dukkanin kun sani cewa 'yan aljanna ne har mala'ika sai da yazo daga sama yace matanka ne aljanna Allah ya aiko nana Khadija sai da Allah ya aiko aka gaishe ta to da wa Allah ke magana da ƴan bana bakon da za su zo su shura shari'ar matan annabin Allah dan Allah ko wanda za ta zo a zage ta saboda mahaifiyarta a duniya to iyayen mu menan nan sun fi iyayen da suka haife ku wallahi ku sani mace tana fitar da tana kaza to Allah ya tsare Allah ya kyauta Allah ya kyauta mu dai namu faɗa ne kuma fatan mu a gyara ne an fahimta Allah kuma ya sa a gyara mu je mu tsaya lokaci yayi to wannan matukar Allah bai taimaki mutum ba ya ce ba zai taba samu isa zuwa ga abin da Allah yake nufi ba min min fi'il awamir na daga aikata umarni da Allah ke cewa ayi wacce nabin nawahi da kuma nisanta abinda Allah ya ce a bari to yana ga sai mu takaita anan abinda muka faɗa zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya alada abinda kai kuskure Allah ta'ala ya taimaka mana kar ku manta dai asusun mu na marayu fa jama'a Allah ta kusa a kokari a bada gudunmuwa iya abinda Allah ya kaddara a bayar abinci ko daga za mu iya siyan sannan ko bana amira da kaman wuya ko kudin ba yawa ba bana eh a miƙe gaskiya a miƙe a ko don ba ga suna na Alice ba ne eh? akwai suna na Alice? ni ne na farko eh ai ragowar na da ne amira ta samu ya kamata in ƙara ne ma zan ƙara akan wannan kuma in ma wata ta riga ni ƙara wanke mai da sunanta mai riba ko da ko darakta ne ita kin gane ko yawa kimata riba can sai an gama sa na nan <laughs> in ma za a mata alfarma sai ta biyo Allah ya muku albarka Allah ya zaunar da mu lafiya akwai masu damuwoyi da yawa da bukatu masu yawa ya Allah ka fi mu sani Allah ka biya mu kowa bukatunsa da damuwarsa Allah ta'ala ka tsare mu daga dukkan fitina na fili da na boye Allah ka datar da mu zuwa ga abin da kake so ka yadda da shi Allah ka sa mu cikin ka na kwarai waɗanda ka yadda da su kuma kake musu rahama duniya da lahira okay eh, haka to akwai wata bayan Allah da ta aiko da sako ta ba mu ta ce a ba a ba hajiya duk da ta ki yadda a san kowa ce ce ita mallaka ka san mu ita Allah kai mata albarka ka saka mata da alkhairi kuma ka sa aljanna ne koma a gare mu baki daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما ibrahim على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا جمعا منحوما وتفرقنا بعده يا ربنا تفرقا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 اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير فإن كل عسير لديك يسير اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين رب ارحمهما كما ربونا صغارا رب ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد